嗯。 الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ثبت عدونا وبسط رزقنا وأظهر أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ونقول ما سألناك ربنا عديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنت علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم خلقك أو تأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وزلاء هزاننا وذهاب همومنا وقمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وزلاء هزاننا وذهاب همومنا وقمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرشا ولا خوفا إلا أمنته ولا ذلك ولا فزعا إلا أزلته ولا دين ولا ديون إلا قضيته ولا مريض ولا مريضة إلا شفيته ولا غائبا ولا غائبة إلا رددت ولا عاصيا ولا عاصية إلا عصمت ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أصلات ولا عيبا إلا سترت ولا عسيرا إلا أسرت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها سلام إلا أنتنا على قضائها بسنك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات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 tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da masu tambaya wato mata masu tambaya saboda ita majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam ta haɗa maza da mata duka kowa yana halattowa maza na zuwa mata kuma suna zuwa majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ka san tambaya ta waye ka yi tambaya don lokacin wato addini shi a gaban kowa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 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير adai sami Allahu hakika Allah ya ji kaular lati tujadiluka magana wata wadda take jayayya da kai an ce sunanta kaulatu wata boya Allah ce ana ce mata kaulatu kusa annabi abinda Aisha ta ce neman nisa'u nisa'ul asar la na al-haya'u an yas'ala an yas'alna 'an wato madalla da mata matan mutanen ansaru mutanen madina kunya ba ta hana musu tambaya game da addininsu wato wadadun duk mata ka jin kunya su ma suna jin kunya amma dai in ga addinin suna kunya ba ta hana musu tambaya to akwai wata al'ada da aka yi ana ce mata zihari in mutum ya kamanta abin na na ban mata ta yi da ban uwa ta yi da ya kamanta shi da wannan ta haramta mata ta ta haramta gare shi in dai ya sani zahari aka ce mishi to a mutum ya yi wannan mata ta ta haramta gare shi sai ya cika wasu ƙa'idodi sannan abin nan ta dawo gare shi su ansaru in watan azumin ramadana ya zo sai su yi zahari da matansu don kasa shagaltar da su ya san haramta gare sai ya ta batunta sai an gama azumi a tuwa a yi basun gyara to wannan al'ada ta yi abin da nan ta damu mata kware da gaske kuma babu yadda za su yi sai ita a mijinta ya yi zihari da ita saboda haka ta zo wajen maza Allah ta yi mai tambaya shi kuma ba a saukan mai wahayi game da wannan matsalar ba sai bai ba ta ansa wadda za ta yi amfani da ita ba sai ta yi jayayya da shi ya ce abin nan wada ake yin nan haka nan na tunda bai san wani abu balle ya ce ba haka nan na ba ta ce a wa ya zama haka nan ya ce haka nan na ta ce bai hoyewa sai jayayya ta auku annabi ya faɗi ta faɗi ita ba mallama ba shi kuma maza Allah ya ce ga wada ta ce ba bai hoyewa haka nan wada kaccin nan fa ta ɗebe kunya ta yi tambaya to shine da ƙarshe sai Allah ya saukar da hukunci Allah ya ce kada sami Allahu hakika Allah ya ji kaulan lati tujadiluka maganan matan nan da ka ji dali da kai fi zaujiha ga sha'anin mijinta wata shaki ila Allah kuma tana kai ƙarar matsalar ta zuwa ga Allah wannan matsala tana kai ƙarar ta ga Allah wato don tana cikin damuwa ga yara mai yiwa a ta zanna babu ruwan kowa da ita wallahu ya sama wata haura kuma Allah ya ce Allah ya ji jayayyar da kuka yi da kai da ita Allah yana jin jayayyar yadda kuka yi da kai da ita ta haura kuma wato inda wani da wani na aka muhawara sai a ce gaddama ta su kai. to amma da yake Allah na manzon Allah ne ka yi don ganowa aka ce Allah na daijin muhawara ku ba a cewa gidani yana daijin jayayyar ku don abin nan ba jidali ne haka kawai ba inna allaha sami'un basir lalle Allah yana jin abin da mujadila ta kawaji kuma Allah basirun yana ganin abin da suke aikatawa haka matan ansaru suke shi yasa ba a cimma mata ansaru haka suke da duk ba gane ba tambaya suka yi duk abinda ba su gane ba tambaya suka yi akwai sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan tambayar da aka son ayi, yi akwai abin da su sahabban sun ka sani akwai abin da sahabban sun ka sani amma duk sun ka ta ƙetare su duka tafe wajen mai gida don matsala in ta girma ba a tsayawa ga yara da manya aka zuwa da doko ta tushe duwa da za a yi a yi saboda haka ta da duk sauran malamai ta isa ga wajen babban malami na ƙasa baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam yace da ba haka nan na tacce ba haka nan na ba yace haka nan na tacce ba haka nan na ba yace ba a saukan nan ba tacce to a saukan ma ta shigo wurin nan ba ta bar wurin nan ba sai da Allah ya ba ta ansa yace wallahi bai yi wa a kyale mata cikin wanga walakanci wallahi wallahi bai yi wa to sai gashi nan take Allah ya ce wallahu ya samau ta hawara kuma manzon Allah da kai da mujadila Allah na jin muhawara ku inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne mai gani haka matan kwarai suke wajen shana addini ba su jin kunya tambaya wannan tambaya da ta kaiwa cikin masallaci ne na ta iske wannan na ta ka tambayar akwai maza akwai mata da yake majalisa annabawa majalisa ce da aka rashin ladabi cike babu wanda ya taso ya ke maza Allah na magana kira ta ba haka nan ba wanda ya ce mata haka nan kowa shiru yayi to sai ga jibril ya yi sallama ya zo ya ce Allah allazina na minkum na yadharuna ko min nisa'ihim ma أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور Allah ya saukar da hukunci hawlatu ta ce gaskiya ba ta hita duwa da za a yi wallahi sai an ba ta an sa ta kabarin wurin shi gashi bai sani ba kuma yana jiran sani tace to shi sani yanzu bai sani ba ta ce to shi sani amma dai ba ta hita sai ya sani sai ya ba ta ansa to ga jibril na ya sallama alladhina zahiruna minkum mazajen nan da ka zahiri shi wancan abin da ya auku suna ne zihari to mazan da ka yin zihari alladhina zahiruna waɗanda ka yin zihari minkun daga cikin ku nisa'in daga matansu su kamanta ban matarsu da ban innasu to ma hunna ummahatin ai matan nan nasu ba uwayensu na ba kamanta su kai sun kai ba uwayensu na ba in ummahatun babu wa'anda uwayen su illallahi walan da wasai wa'anda sun kaihe su mm-hmm. ai wanda ya haihuwa shi adda haihuwa wanda bai haihuwa ba bai haihu ba wa la yaquluna munkaran min alqawli kuma su magana da suke faɗi cewa matar su kamanta ta da uwarsu magana ce mummuna suka faɗi wa zuran kuma ƙarya ta sun kai wa inna allaha lalle allah mai rangwame ne kuma mai gafara ne to wallazina zahiruna wallazina yabharuna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu batariru rakabatin min qabli an yatamassa ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير الله yace to walladine yanzu ga hukunci walladine zahiruna min nisaihim wayannan da ka zahari daga mata su suna kamanta matayensu da uwayensu sun ma na lima qalu sannan daga baya su dawo ga abin nan da sun ka faɗi wato abin nan da sun ka waɗi matar da sun ka haramta sun ka koma dawowa gare ta to ba ta hariru rakabatin su yanta ba a sai bawa a yanta min kawai an yi mata kamin su ka su shahid junan su tsakani ne da ita wato kamin ya haɗu da ita to ya yanta bawa dalikun tuwa zu na bi wannan shi aka yi muku wa'azi da shi wannan wa'azi na ku yi hatara ya kalma guda ya faɗi amma gashi an ce yanta bawa bawa mai tsada saboda kalma guda da ya faɗi to ana yi muku wa'azi ku kama bakin ku ba kowace magana mutum ka waɗi ba sai wanda ta kamata wallahu ta'malu na Kabiru, Allah masanina da abin da kuke aikatawa to wanda bai samu bawon ba fa mallam yajid mu لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستدع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم to an ce a 'yan tabawa kamin matar da mu'amala دي دي. to mallam ya ji da wanda ya shi an bidi bawan na sai ba a samu ba in kamar yanzu na kunga ba a samu bawan sai to amma wancan lokaci akwai bawan to amma bai samu bawan ba saboda bai samu kuɗin sayi ne ba to fasiya mashaharai ne ainihin shi azumin wata biyu jere wata biyu zai jere su aka fara su dalika an kawo wannan hukunci da tominu billahi don ku ci gaba da imani da Allah wa rasuli da manzo ne wa tilka hududullah wannan dokokin Allah ke wale kafirina azaban alimun kahirai waɗanda suka kafirce ma dokokin Allah suna da azaba mai radadi to bayan an kare wannan hukunci sai haulata ta yi sallama da ta fahimta kun ga ta samo mata waɗanda ka faɗa cikin wannan matsala ta samo musu yanci shi yasa da waya ka ga mace ana ce mata haulatu ta iske ta raguwa in dai ta karbi suna ba ta karbi suna ba mutuwa ta kai amma in dai ta karbi sunan tana nan da ranta da waya ka iske haulatu ka ji an ce haulatu ta ta iske ta zaune tana ambaci izaru ma ce ba gani wa ga tsakiyar maza ta shiga ta ƙetara su ta isa wurin manzon Allah ta ce tambaya gare ta yace ban sani ba tace ka sani to ba a sauka min wahayi ba yace to a tace to a sauka ma <laughs> yace al'adan nan tana nan wanda take al'ada ce tunda ba san ta ba yace wallahi bai yiwa a bata ta tace wallahi bai yiwa sai an canza akai yi targima da shi da ita Allah da kai ne yace don magoga magana da kun gani ba ita ɗaya ta son kai ba shi yasa kun gaji Allah da kai ne yace wallahu yasma'u kuma. Allah ya ji jayayya ku da kai da sauransu da waya ka je an samu mace haulatu ta karbi sunan kuma ta zama raguwa akwai sunaye wa'anda mai su bai zama rago akwai sunayen da mai su bai zama rago sai dai kuma a kasa hankuri da shi Eh, sai dai a kasa hankuri da shi amma in aka ce maka a suna ne wanda bai karɓar ragganci to duk wanda adda shi bai zama rago sai dai sai dai a yi ta hankuri domin yaro in yana da in yana da zaruntaka yana karami bai jin magana bai jin magana saboda haka sai a yi ta hakuri da shi kuma a ba shi ƙarfi shi ɗan ƙarami amma yana buge manya Ga shi bai jin magana to sai an yi ta hankuri eh, abin nan da shiya to Allah mana roƙonka ya Allah ya sami'u ya basir ya Allah ya gafuru ya ya afu ya gafur ya Allah ya alimun bima ya khabirun bima na amal ka tausaya mana yadda ka baiwa haulatu mahita Allah ka ba mu mahita ga dukkan matsalolin da ka damu Allah ka ba mu mahita ga dukkan matsalolin da ka damu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana yadda ka yi mata bakin cikin gada tattaho da shi Allah duk bakin cikin da a cikin zukatanmu Allah ka yi mana Allah ka yi mana shi kuma Allah da albarkar sunayenka ka shirya mana ɗiyanmu maza da mata kuma ka tsare mana su daga abubuwa mara kyau ka tsare mana su daga shirin masu abubuwa mara kyau da albarkar sunayenka ka sa ma ɗiya da zuriyar da ka ba mu albarka ka rika mana su ka wake mana su da mu da tsawa Allah ka ba mu lahiya cikakka ka ba mu imani cikakke ka azaita mu ikhlasi da mutaba duk abin da muka ka samu don ka ba da kowa ba kuma Allah da albarkar sunan ka kakka bari aljihun mu ya bushe aljihun mu ba kakka bari ya bushe fitan mu da muka aje abinci kakka bari ya bushe kullun ya zama akwai kaya ciki akwai su cikin aljihu biyu akwai su cikin to da albarka albarkar sunayenka da sabobin kamar ya kabirin bai mana amal to innal ladina haduna Allah innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مؤيد إن الذين يهادون الله للي وإن سكي كابا الله دقاقا ورسوله سنة سابا مزا الله دقاقا وقلتوا أن أذكرت كما قلت الذين من قبلهم كما ودعك أذكرت نقبانيسوا wato duk wanda ya zama da gangan yaka saba ma Allah da gangan da ganga ya sa abin da ya kai ba daidai na ba kuma yana rutsawa yana yi nai to duk wanda ka haka nan zai samu kaskanci da walakanci kamar wanda anka ka walakanta na gaba ne kokar an zanna ayatin bayyana ta hakika man saukar da ayoyi bayyanannu saboda haka a ta Allah a girmama shi a bauta masa shi kadai walil kafirina azabun muhim? kahirai suna da azabin mahina azaba wanda an mai walakanci Allah kakka mu cikin yau mai ba su homo yau mai ba su homo Allah jami'an farnabbi'un bima amilu a sa'un wa nasu wallahu ala kulli shay'in shay'in wato kahire suna da azabun muhino azaba mai walakanci yau mai yaba asuhumullahu jami'a ranar da Allah zai ta da su gaba dai wa yunabbihum shi ba su labari bima amilu da abin da sun ka aikata ranar kiyama Allah zai ta da su gaba dai ya ba su labari da abin da sun ka aikata a hasahu Allah ya kidan ya abin da mutane sun ka aikata wanda su su ko sun mace Allah ya kiyaye ya kidaye abinda sun ka abinda suka aikata wani su su ko sun mance kun san wanda an ka fara bai mancewa amma wanda ya kwaruwa yana iya mancewa saboda shi mutum gani ya kai ya sha don haka yana iya mancewa amma Allah da ya saba ma shi Allah da ya sa doka kuma Allah ya saba ma Allah da dokar to Allah ba zai mance ba kuma dama shi Allah la yadillu rabbi wa la yansa ubangiji na bai bacewa bai mantuwa dama shi Allah laisa ka mithlihi shay'un dama bai mantuwa shi Allah ba kaman mutum bane mutum yana mantuwa amma shi Allah dama baya mantuwa wallahu ala kulli shay'in shahidun Allah mai shaida ne ga dukkan komai saboda haka duk abin da kuka yi ku kula komai kuka yi ku kula Allah bai mantuwa duk abin da aka yi Allah ya sani kuma yana nan kidaye da shi ko na na aka aikatawa saboda haka ku rika kulawa da abubuwan da kuke yi abinda kun ka gane ba ya da kyawu sai ku bari ku roƙi Allah gafara a rika yi ana kulawa Allah ya gafarta mana alam tara annallaha alam tara annallaha ya'lamu ma bis samawati wa ma bil ardh ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر Allahu wa ma'ahumu aina ma kano thumma yunabbi'uhum bima amilu ya qiyamah inna Allah bi kulli shay'in alim to alam tara shin kai baka sani ba anna Allah ya alam ma fi samawati wa ma fi al-ardi kai shin halan baka san Allah ya san abinda a cikin sama da kasa ba wannan tambaya ce ta neman tabbatarwa ai ka sani Allah ya san abin da a cikin sama da ƙasa ai ka sani to Allah ya alamu din nan da yake da yake wanda yake sana abin da a cikin sama da ƙasa to ma ya kunu min najawa talatatin babu wani abin da ke kasancewa na ganawa tsakanin mutane uku illa huwa rabi'uhum fa yana nan shi an hudun su da ya alamu din nan da kun ga ji ita ya alaman nan tana biye da duk abin da za ku ji cikin wannan aya Allah ya alamu ma fi to ma fi al'adu ku cikin kuna cikin wa'anda a cikin asa da sama kuna cikin su to Allah ya san ku duka babu wata ganawa ta mutum uku face Allah illa huwa rabi'uhum Allah annahu dinsu da ya alamu wala kamsatin babu mutane biyar da suka gana illa huwa sadisuhum fati Allah an shiddan su da ya alamu wala adana min zalika babu abinda ya kasa daga abin nan daga uku wala akasara babu abinda ya wuce shidda illa huwa ma'ahum fati Allah na tare da su aina ma kanu ko ina suke yana tare da su da ya alamu yana sama al'arshi ne amma ya alamu wa fi samawati wa fil ardi duk abin da aka yi cikin sama da ƙasa ya sani suna can sama alarishi ne amma ya san komi Allah ɗaya a haka Allah ɗaya a haka laisa ka mithlihi shewa babu abin da ya kama da Allah Allah ɗaya a haka amma kai baka tawa kai zaune birnin kabi ka ce baka zuwa ko ina baka hulɗa da kowa amma ka san abin da aka je ka kai kara Allah ɗaya ka koma wani wuri amma ya ce inda bai nan ma duk abin da aka yi a sani kuma ba wani ya faɗa mai ba shi ya sani Allah ɗaya a haka to bayan ya tattara ilimin duk abin da kowa ka yi sun mai nabi a hundu ma amilu yau mal sannan ranar kiyama ya ba su labarin abin da suka aikata yana can sama al'arshi ne amma ya alamu ma ya amalu ya san duk abin da suka aikata kuma ya ba su labari ma amilu yau mal kiyama inna allaha bi kulli shay'in alimun lalle Allah da masani na da dukkan komi ya Allah ya man ya alam ma fi samawati wa ma ya man bi kulli shay'in alim ya mana Allah da iliminka Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin Ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadana ka sauƙaƙa mana matsalolin Ramadana ka shirya ɗaya da iyali da zuriya ka gafarta mana ya alimun da kulli shay alam tara alam tara ila alladhina عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنازعون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم ترى شهر يندك بكي غنيبا kunga alamtara anna baka sani ba alamtara ila baka gani baka yi gani ba alamtara ila alladhina nuhu kai baka yi ganin wa'annan da an kai hani na jawa daga ganawa ba lokacin da ake karatu ana karatu sai suna ganawa da su kamar da aka karatu suna ɗaukar waya suna manajati da wasu mutane to su sannan ba waya ta akwai ba haka kawai annabi na karatu sai wani ya tawo ya tsora magana da wani kun ga wanda an nesa sai ya ga wane ko Nina suka ce gumi sai hankali ya ɗauku to an ce su bari sun kaki bari an yi an yi su bari sun kaki bari Shi na Allah ya ce baka yi gani ga wa'annan ilal na nuhu anan na jawa zuwa ga wa'anda an ka hana da ganawa majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam ba yahudu na limanu anhu bayan an hana su kuma daga ba sai su koma dawowa ga abin nan da an ka hane su an kashe su bari waya tanadawna bil ismi suna ganawa da abin da yake sabo wal udwani da ketar haddin shari'a wa ma sayyidir rasul suna ganawa da abin da yake sabo gaba sabawa manzo tunda ya ce ai sun ka saba mai suna yi wa idza ja'uka hayyuka in sun ka zo gaishe ka hayyauka sai su gaishe ka bi malan ya bihi Allah da abinda Allah bai gaishe ka da shi ba in sun zo gaida annabi sai su dora ce mai assalamu alaikum Allah ya kashe ka yanzu yanzu kaga in ba dan shari'a ta hado da sallama take ba in yace assam baka azaba assalamu yace ba su yahuda haka suke gaisuwa nasara su ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum Allah shi gama ka da kai hinta ko biye killa wayarta to kun ga duk irin sallama ga ban sani ba ya ambata garin ga yanzu amma duk akwai wasu malamai da sun ka shigo izala bayan izala ta kammala suna koya mutane irin ɗabi'un ga na yahudawa suna a ai sallama irin haka nan ai suwa ne ba a yi musu sallama to da na san akwai su yanzu dai ban sani ba amma da na san akwai su wai ba awa ahli sunna sallama a kan bari eh a ko'ina da akwai su amma su sun bari dai eh, ko'ina akwai su da akwai eh, amma yanzu ga alama sun bari sun bari to Allah ya sa sun bari to abin nan sallamar yahudawa kenan haka yahudawa suke wa annabi wai abin da dai amana su ko kaka su bata mai rai to ai ban sani ba abin nan su ba an san ma addu'a su ai da balle su mai addu'a Allah ya kashe shi ko Allah ya gama shi da kayan takobi hmm. ai Allah ba zai ashe addu'a su ma gaba ɗaya <clears throat> shi na Allah ya ce in sun ka zo ma sai su gaishe ka su yi ma sallama bai malam yi haye ka bihin Allah da abinda Allah bai gaishe ka da shi ba hmm. kun ga sun gane sun yi laifi in sun ka ƙara gaba waya kulu na fiye an busu sai su ɗore ta cikin ransu an ce ba a ɓaci domin ba ce mun ce mai assalamu alaikum laula na Allah bima Kulu, inda shi annabi na mi da Allah bai mana azaba da abin da mun kawai ai inda shi annabi na Allah hukunci bai mana tunda kun kaga mun bate mu wuce ko ba ai mana komi ba annabi na ba kun je hujjar su wai tunda Allah bai halaka su ba to ba annabi na ba Allah ya ce ai akwai sakamako hasbuhun jahannam jahannama ta ishe su ya salawana ita za su shige ta wa bisal masih saboda haka ko ba a ce musu komi nan duniya ba akwai jahannama da an ka aje musu kuma ta ishe su Allah ya kare malam in ka ce za ka yi wa'azi ka gaya wa mutane gaskiya sai dai kai ta hankali akwai matsaloli akwai matsaloli ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu إذا تنازعتم فلا تتنازعوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتنازعوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن سنك إيمان إذا تناجيتم إن ذاك يقبعنا وتكاننك هكا فلا تتناجوا بالإسم تو كفو يقانا وادا أبن ديك اسم زنبينا والأدوان دين دن حقا masu haƙƙi wato ƙetare haddin shari'a idan za ku yi ganawa ku yi ganawa wadda shari'a ta ce fala ta tana isin isim udwani wa ma ta yata rasul ka ku yi ganawa wadda take ciki akwai saba umarnin manzo wata na jirbil bin rufu dai ku riƙa ganawa da aikin alheri wata kawa da kuma takawa idan za ku gana ku gana da ayyukan alheri da ayyukan takawa wattaqu allaha alladhi ilayhi tusharuna kuma ku ji tsoron Allah da wuri ne za a tashe ku ba wajen wani ba in kiyama ta yi hoyan Allah aka ta da mu ba a tashe mu wajen kowa to ku ji tsoro ne kada a ta da kai wuri ne ba ka da gaskiya inna man najwa إلا من نجوى من الشيطان ليهزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى dama wannan muguwar ganawa ganawar da aka bil ismi wal udwani wa ma'asiyatir rasuli wannan ganawa mina shaytani daga shaytan take kuma shaytan ya kawo wannan ganawa da ya hazuna alladina amanu don ya bata ran masu imani dan mai imani in ya ga ana saba ma Allah rai ne baci ya kai to don ya bata ran masu imani ya kawo wannan ganawa shi shaytan walaisa bi darihim sha'a bai ko iya cutar da mu'minai da komi duk da ya bai iya cuta mu'minai illa bi Allah sai da kaddarawa Allah wa ga Allah ya Allah wa kalin mominu na mu'minai su dogara jama'a ku dogara ga Allah subhanahu Ta'ala. rayuwar duniya ba ta da daɗi, ku diba mai gidan mu ha a bullo maina a bullo maina a bullo maina har a tawo majalisa ta a face shi da dubara assalamu alaikum assalamu alaikum duk wannan dubara ta zage manzon Allah ne ake amma da dubara to in manzon Allah yana fama da waɗanda matsaloli wa kuka zaton ya tsere musu saboda haka rayuwar duniya ba ta da daɗi wa Allah ga Allah lai tawakkalin mu'minuna mu'mine su dogara jama'a duk rigimar da rigimar ga da kwa gani ana yi ta duniya duk rigimar neman samu ta akai ba to in Allah ya taimake ka ya baka abin da za ka yi lalura ka rabe da kowa jidalin kowa karka shiga jidalin kowa karka shiga sai jidalin wanda ya baka abin da za ka lalura ka san da kowa bai data ya kai Allah ya taimake mu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ila lakum فقطعوا بالمدد يبتعوا الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يا فإنا والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا يا قوبا يا الله suka yi imani? in kuna da wani majalisa kamar yanzu kun ga da wani muke majalisa wannan majalisar mutayen zuwanka ga mu mun taro nan to idan kuna da wani majalisa sai idza qila idza qila lakum tafassahu in aka ce muku dan buda fil majalis ga wuraren zama ku dan buda ga majalisoshin ku don akwai hili wani ya zanna ku dan buda to fafsahu ku buda din yafsahi Allahu lakum kuma sai Allah ya buda muku wato idan mutum ya buda ma wani shi ma sai Allah ya buda mai wannan kun ga bisa ga ka'ida inna Allah fi auna al-abdi ma kana al-abdu fi auna akhi A lalle Allah yana cikin taimakon bawa muddin bawa yana cikin taimakon nan uwa ne wato shi budawa taimakawa ga dan uwa ko wani gihi ba wai sai a wanda fitan eh, karance karancen na makayo na taimaka musu da abinci da abin sha da sutura ba shi ɗaya a taimako ba har da wurin zama in mutum ya taho kaɗan gurgusa mai ya zanna in dai akwai wurin da zai zanna to taimako na kuma yana sa duka yi rayuwarka gaba ɗai don rayuwar ga taka wannan na taimakawa ka yi rayuwar ga gaba ɗai cikin sauƙi saboda wannan taimakon Allah yana iya taimaka ma ka yi rayuwa gaba ɗai cikin sauƙi duka saboda haka ku taimaka ma ‘yan uwanku ta kowane gehe kowane gehe yabsahillahu lakum kuma Allah ya buɗa mu. to idan wani babba ya taho wanda yana da mutunci ya shigo majalisa don ya unhwani majalisa ba don ya bada hira ba wanda ya bada wanda ya tuya bada hira ba a tashi ya tsawo amma wanda ya zo ya zanna zai zo ya zanna saboda ya unhwani jama'a kamar malami na zai zanna ya karantar da mutane to amma duk mutane sun tare wurin to an ka ce wa idza qila lakum shuzu in aka cewa ne ku tashi da wurin nan wani ya zanna Allah ce to man shigo ku tashi kaka ce a'a in yake ku tashi ku tashi don uwani ne ba don kawai yana babba ba to sai ku tashi domin malami na yarfa illahu alladhina amanu minku Allah yana ɗaukaka wanda suka imani cikin ku da imanin su amma cikin masu imani wallazina utul ilma darajatun masu ilimi yana ɗaukaka su da darajoji da yawa mai imani an ɗaukaka shi da daraja guda malami an ɗaukaka shi da darajoji da yawa wallahu bi ma ta'maluna khabira Allah masani na da abin da kuke aikatawa don haka bai wa ka tare uri inda malami zai zanna kuma duk majalisar gashi aka jira ya kawo ya bada karatu sai ka ce ba ka tashi ka zanna wurin ka ba ka tashi a'a kana tashi don ya zanna ya koyar da kuwa ba wai wanda zai taho dai ya zanna ya kama ba da gira wannan ba a tashi duk wanda zai zo ya zanna ya kama ba da gira ce ga malantan can ku taho mu zanna mu sha labari a a to kakka tashi an ka ce tashi ce kakka tashi ya goma shan din da ya samu ya keta da godari ya yi zaune ya sako hira ta da can wa alaikum assalam da 'yan majalisa su diba inda sun ka samu wuri su zanna eh, su diba inda sun ka samu wuri sai su zanna ai majalisa alheri ba a hana kowa ya zanna cikin ta sai dai kowa ya zanna inda ya samu amma duk wannan cewa a tashi wani ya zanna bai shahi wuraren da annabi ya yi bishara da wanda ya zanna wurin nan Allah yana bashi kaza yana bashi kaza ba kamar sahun gaba masallaci Allah da mala'iku ne suna salati da sahun gaba masallaci to ba a cewa ne tashi wane ya zanna in to in zanna Allah ne min salati ka ce in tashi wane ya zanna shi mai shi awwa gare ni ana buɗa mai shi awwa ne ka tashi ya yi zaune in dai an ka gwada maka ƙari to sai ka tashi an gwada maka ƙari ya agaji sun ka tallabe ka ko ka ga talaba kara su yi sai ka ta ka ta haka kaba tallabe ka ko yan ka ga in dan siyasa na to ka ga DSS sun yi wajen ka ka ga sun tallabe wani ga sun tallabe wani to ka bari yin tallabe ka kai sai ka tashi ga wannan lalura ce ta sa ka tashi amma da ra'ayinka kan ka tashi daga gida aljanna ka koma inda wallahu a'lam Allah ya gawata mana ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza rasul الرسول bayna بين دينتهاكم sadaqah ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أن تقدموا بين يدينا جواب صدقات هو كدور ما ها أشفقتهم كانت تاقب عليه آه استطعتم أن تقدموا بين بين دعاكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله wallahu khabirun bima ta'malun to gana ta annabiya wanga yato yace ina son ganin ka manzo wanga yato yace ina son ganin ka ko manzo Allah bai iya hana kai ne har nan wani yace wallahi sai da manzo Allah ya bani tausayi mm. an yi iqamar sallah za a yi sallah wani ba kauyen daji ya to yace ya rasulullah ina da ganawa da kai sai manzo Allah ya ce ya gana da shi bai kuma manzo Allah ba sai da sahaya ta kusa wayo manzan Allah na tsaye har mai magana ya ce wallahi na ga tausan manzan Allah tsaye nan da kawai na ya sashi to ko wata tauye ce manzan Allah ya kason gani ko tauye ce manzan Allah ya kason gani abin ya yi mai yawa kuma bai iya shi bai iya ce ban ganawa da kai sai Allah ya sa doka ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani idza rasu rasul in za ku gana da manzo qaddimu bayna yadayna jawabun sadaqa ku gabatar da sadaqa gabanin ganawa duk wanda bai gana a buhuna aka tawa da su a jera buhuna an kai ga buhunka sai a ce na mai hannu buhu ce gane ta sai kwazana kuma lokacin kun san talauci ya kai ba kowa ko ina mutum nawa adda buhu an ka ce kowa sai ya kawo sadaka yana so ya ga annabi to kun ga ya samu sauki don mai yawan masu gana wannan da shi talakawa na wani abincin da ma zai kara kuma lobe da shi balle a ce ya kunso ya kawo saboda haka sai manzo Allah ya samu sauki ba mai gana da shi sai wanda ya zo da saraka dalika khairul lakum ya haka yayi alheri gare ku a dan yayi tsarki fa in lam tajidu idan ba ku samu ba fa inna Allah ghafurur rahim Allah lalle mai gafara ne mai rahama to ana nan haka sai lalura ta kama mala alu mala alu gashi dan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam mala alu gashi sulikin annabi sallallahu alaihi wasallam mala alu gashi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mala abu gashi yaron gida annabi na ya tashi ya hada waɗanda darajoji to yau gashi yana so ya gama za Allah ba a sani ba ko lalura ɗaya manzo Allah ta ta taso an ce sai an kawo sadaka mala alu bai da ko dariwa wadai ba alu bai da gashi tsaye yana so ya gana da maza Allah Allah ya ce a kawo sadaka to kun san kowace gwamnati tana da manyan mutane wanda duk matsala ta taba su ranar ana ana yin doka to sai Allah ya saukar da shahi waccan doka ta ba da sadaka domin mala alu dai lalurar ga ta dole ta Allah ya sa akwai ta kuma babu abin da zai basuwa shiga na da annabi bai da abin da zai ba su sai Allah ya ce a ashwaqatun an tuqaddan tuqaddimu bayna dai na jawakun sadaqat kun ji tsoro wato kun kasa ba ku iya da gabatar da sadaka sadaqatun sadaqoki kamin ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala alu eh mun kasa yace to wa idan tafa'alu to idan ba ku aikata ba don ba ku da abi Wata taballahu alaikum Allah ya karbi ba gare ku ya doke wannan lokaci da matsala ta sami mala alu sai an ka doke lokaci Allah ya ce yanzu kawai ku ce wa aqimu sala ku tsaye da sallah fa aqimu sala wa atu zaka ku tsaye da sallah ku da zaka wa di wallaha ku yi da'a ga Allah wa rasuluhu da manzo ne wallahu kabirun mata ta'maluna Allah na da abin da kuka aikatawa to haka dai kowace gwamnati take don an ka taɓa manyan ta yanzu ana yin doka ana ɗaukar mataki saboda haka ku bar ganin lahin gwamnatin Najeriya ce ai an ka taɓa manyan ta tana ɗaukar mataki ashe tana iya an ka taɓa jama'ar ta kowace gwamnati haka nan take yanzu ka gwamnatin Allah ta amma da an ka taɓa jagoranta don su alu suna a manyan jagororinta to da an ka taɓa shi kun ga sai Allah ya ce to dokan nan da ce sai an ba da sadaka an ɗauke ta an shahida yanzu kawai ku nemi izinin ganawa da shi ku nemi izini sai ku gana da shi abinda kawai da ya amsa yi yana da yana da suwaidu yana da wani yaro suwaidu to sai ka te wajen suwaidu in ka faɗa mai a shi zai zo wajen manzo Allah ya faɗa mai don ka aske manzo Allah zaune haka kai kaɗan ka ta wuri ne ka ce kana da gana ta wurin suwaidu Eh? Eh, in ka te wuri ne hadda abubakar in zai na wuri ne ta wannan ya kaji har radda an ka ce sabai sun ka cika masallaci suna kuka manza Allah ya saki mata tai mata ne ya saki mata ne ana so a san hakikanin gaskiya abin ba a sani ba Umar ya taho an ka wada mai yana son ya san gaskiya abin sai da ya tayi wurin saurayi ya ke faɗa manzan Allah ya ce to ce ya shigo e to eh, dole na ‘yan mutum ya kai wani lokaci saboda manyan mutane ba su halishe ka da ba kowa ba kai na yana yi magana ce ba ku ganin ne yanzu kana babba ka ta da yara ka ba su hannu sai ga kowa ya sheko yana ta ba ka hannu ce na gaisa da wani ya ba ni hannu ni ba shi hannu sai uwa ce ce ya ba ka hannu to haka nan babba yake da da ba manya manyan mutane ba su warisai wa'anda ba kowa ka warishe shi to sai an sa doka don a samu sauki shi yasa aka sa doka an kato kana so ka gane sai ka tewa wajen mallar sawaidu abin na ka abin nan ka gana da shi to in ka gana da shi shi ka faɗa maka cewa to za a ga za ka gane shi ta Allah ya taimake mu da mu da kowa ya gafarta mana sai mu yawa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam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 يا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله منا روقنك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا كما كامنا الله da albarkar sunayenka wata ramadan din ga ya wuce da shakawar mu wata ramadanan ga ya wuce da shakawar mu wata ramadanan ga ya wuce da tsoron mu wata ramadanan ga ya wuce da rashin natsuwa da kwanciyar hankalin hankalinmu. Allah da albarka sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta marasa lahiya cikin mu Allah ka warkar da su masu lahiya ka shirya su ga abin da kake so a yi saboda albarkar sunayenka Allah ka tosaya mana yan kasuwa yara da manya waɗanda ba su da jari ka ba su jari waɗanda adda jari kuma Allah ka buɗa musu ƙohi na alheri do wani ɗan kasuwa da yake mai ƙoƙari yana ƙoƙari yana ayyuka alheri a ya samu matsala wato kasuwanci ne ya tsaya Allah ka tadda kasuwancin Allah ka tadda kasuwancin Allah ka buɗa mai ƙohi na alheri Allah ka buɗa mai ƙohohi na alheri Allah ka buɗa mana dukkan mu ka buɗa mana ƙohohi na alheri Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka haskaka mana matsalolin rayuwa Allah ka haskaka mana matsalolin rayuwa ka shi aqidan mu da imanin mu ka gafarta mana dukkan mu Allah ka shirya iyalanmu Allah ka aza mana su ga hanyarka ka kare mu ka kare su ka kare mu ka kare su gafarta mana ka gafarta musu ka warkar da mu ka warkar da su ka ba mu kariya da tsaronka da mu da su baki daya Allah ka warkar da marasa lahiya cikin su Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah da albarkar sunayenka ka tosaya mana ka taimaka mana muna roƙonka Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu saboda albarka sunayenka Allah ka buɗe ƙwaƙwalwarsu ka sa musu basira Allah ka sa su rika gane karatu Allah ka mai da hankalinsu da karatu da ibadarka Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka Allah ka sa su rike addininka da kyawu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su bayan ka musulmi yare da manya maza da mata dukkan su Allah ka shirya musu ɗiyarsu ka kama ɗayansu albarka ka aza su ga hanya madaidaiciya roƙonka maka Allah biya su ma'aika lausana su fatikar ola duk bukatunmu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya mana su abubuwan duk da maka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ansa mana addu'a mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata waɗanda sun roƙe mu addu'a da waɗanda ba su roƙe mu ba cikin musulmi mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka gafarta musu Allah ka buɗa musu ƙohi na alheri ka biya musu buƙatun nan nasu na alheri waɗanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka kare mu Allah ka kare musira da jama'arta ka ƙara mu al musira lahiya da zaman lahiya ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarancin nan ka kare mu ka kare masallatai yau wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tahiyoyin mu ka kare saboda albarka sunayen ka Allah ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini ka kare mu daga sharrin gari da sharrin daji ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya Allah ka sa aljanna makomanmu Allah ka bamu alheri duka ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana wa rahamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika alkhairu kullu wa ilayka yarji'u al'amru kullu nasaluka min khairi kulli wa na'udhu bika min sharri kulli allahumma ghfir lana wa li walidina wa li mu'minina wal mu'minati wa li muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin amin ya rabbal لا لا لا لا